masu kallon mu ga mu yanzu tare da rabe bahagon ebola a nan garin marban yanya gidan damban idris bambarewa da ke nan maraba din inda ya zo domin wato Gagarin bikin da za a yi na karrama 'yan jarida a tarayyar najeriya wato masu youtube masu kawo al'adun gamban gargajiya kuma yana da shahararren dambe na gasa na naira dubu ɗari wanda zai fafata tsakaninsa da shagon bagon 'yan sanda to ga rabe ya shigo wannan fili ko ya shigo wannan gidan dambe rabe barkan shigowa marabanyan ya rabe ka shigo garin maraba kuma ka da dambe gobe ladi tsakaninka da shagon bahagon 'yan sanda ya ka kalli wannan wasa wanda za ku fafata da shagon bahagon 'yan sanda allah ubangiji sa ta shi ta shi rabe akwai batu wanda yake ɗaukar hankalin mutane shine kai dan damba ne kuma ka dade kana damban nan ka kai shekaru kana dambe amma da mutane kamar ba su san ka ba amma sanadiyar 'yan jarida ta yi suna duniya ta daga ka haka ne ko kuma ba ka kuma akwai wani ta hanyar ka wanda a sunan ka ya dagu ko kuma ya abu yake a duk wannan dan ba Najeriya sanadiyar 'yan jarida saboda lokacin da ake damban ba gobe da yawa ana ganin cewa kamar ai ku da ake zuwa ake ɗauka a dambe ku ne ake taimakawa ba wai mu yan jarida da muke zuwa muke ɗauka kamar wai mu ake taimakawa mu yan jarida ba wai yan damben misali da ake promoting ɗinsu ba a wasanni ake taimakawa a harkar wasa duk dai gabaki ɗaya da kowa da kowa an riga azuma uwa ɗaya ba ɗaya ana tare ya ka fuskanci wannan kalubale da ake faɗa. sunana ya kai mata wani ba na ta zan je ana yi kuma yi da dama a kasashe daban-daban sanadiyar yi ba ko ni ko ba zan rai saboda an sha agwarin sa kira za ka yi wa masoyanka da fadin duniya a wasan da za ka fafata gobe kai da balwayan shagun yan sanda. ya eh, to da dai kiran zama masoya duk wani masoyi na cikin garin abuja ba na kuma wanda ba na abuja ba ya zo gobe kalla kalli wasa insha Allah za a yi wasa mai kyau wasan kakar gaba insha Allah to za a yi wasa lafiya ta ce firmino kake tunanin zan ta kisa. a to kuma na shiga wurin mu ubangiji an ga kana da zafi ne yayi kafa da hannu kafa da hannu kake yi in ba kai saka abin da Allah Allah dai ubangiji ya sa ta lafiya ba shiga wurin eh ya sa to mun gode rabi